da gobe muryar Amurka na kiran da gobe muryar Amurka na kiran da gobe muryar Amurka na kiran da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu saurare barka da warhaka shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. Masu sauraron mu kamar da yadda kuka sani a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma goma sha tara ga watan Yuli na shekarar da ashirin 2023 za mu yi magana ne akan illar shaye-shayen miyagun kwayoyi da kallon fina-finan batsa ga matasa da ma al'umma baki daya. jama'a muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sannan kuma za mu ziyarci mu na kwalama. Sai ku kasance da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. masu sauraro a wani mataki na dakile ɗabi'ar shaye-shaye da kallace-kallacen hotuna da na fina-finan batsa a kafofin sadarwa na intanet na zamani tsakanin yara da matasa wasu kamfanoni da cibiyoyi masu zaman kansu a jihar kano sun shirya taron lacca domin faɗakarwa da wayar da kan yara da 'yan mata a game da hanyoyin kiyaye shiga cikin waɗannan munanan ɗabi'u taron an shirya shi hususan domin yara dalibai da ke kanana da manyan makarantun sakandare da aka zaɓo daga kananan hukumomi 44 a fadin jihar kano wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya halarci taron a makon da ya gabata ya tattauna da fatima ɗantata wacce take cikin masu shirya taron sai injiniya muhammad ya haya gorki cikin waɗanda suka ba da jawabi da kuma dakta muhammad awal haruna daga jami'ar bayero. suna na fatima sadina dan tata a matsayina na psychologist da abin da nake nema in cimma buri da wannan taro shine ya zamana kafin a kai ga maganar matsaloli na namba da kullun yake sama na maganar fyaɗe nan da shaye-shaye ya zama na cewar kafin akwai wajen akai wajen an maganta abin to shi yasa da haka wannan abin abin da nake cewa buri a kai shine awareness sanatarwa waye da mutane akan wannan matsaloli da yadda yara za su kare kansu saboda yawanci victims din yara ƙanana ne kuma wannan saboda ba ma su san menene ba so ba san in sun fara ganin alama ba san me zai tawo musu ba me yake tawo musu ba to shine na a wayar da su su gane cewa idan ga wani abin da ga abin da wani yake nufi da ni ko ga abin da wani yake nufi da ni easily za su gane ka gane da kuma hanyoyi ta yadda su tsare kansu daga wannan abin misali na ga yara daga ma makarantu daban-daban ciki hada na gwamnati wacce siga kuka bi wajen zabo yaran kuma me kuka yi la'akari da shi wajen zabo yaran yaran da za su zo su ji wannan ganawa ko wannan lacca. eh to ah, buri na shine nan yara dubu ɗaya muke da to amma kano ai ta wuce tunanin dan adam to abin da muka bi shine so muke wannan abin ya sabin kamar as a step down program yanzu yara akalla daga makarantu yara goma goma muka tambaya daga makarantun gwamnati muna da makarantun gwamnati wajen ashirin a nan mutane goma goma kuma mun sai muka watsa su daga different local governments muka dan ɗebo makarantun gwamnatin and then sai private schools sun su ma haka akwai wakilci kenan daga kowace albar kuma yes akwai wakilci kowace dalibai nan da wakilinsu suka zo kuma sannan wajen karɓar ɗaliban gwamnatin ma sai da muka bata sama eh to abin da yake faruwa shine su goma nan su muke kokarin cewa in Allah ya bude kansu sun gane abin da ake nufi in sun koma makaranta za su ba za su wayar da sauran yan uwansu dan akwai yara da suka zo mana daga ƙauyuka ka gani su ma akwai eh, yara daga ƙauyuka kamar su kura su bebeji haka to su ma haka dai su din ma haka su ma muke fata cewa yaran da suka zo din su ma za su koma insha Allah kuma za su wayar da sauran yan uwansu ba kowane yaro biyar ina ga malami ɗaya ne ko kusan kowace makaranta aka ga malamai biyu ne suka zo tare da da yara haka gaba ɗaya wannan tim din su ne za su koma su yi su kai sakon da suka ɗauka daga nan sunana muhammad yahaya gorki ni dan gombe ne ga dukku local government alhamdulillah ina zama a abuja ina aiki da kamfani a abuja takaici a dunkule me sakon wannan lakca taka na'am wato sakon lakcha na dai ina magana akan mutane su san eh, dangers inda yake cikin kallon batsa hadarin da ke kallon batsa fina-finan batsa saboda akwai mutane da yawa suna kallo amma sun rasa yadda za su yi su bar kallon saboda wato akwai abin da yake faruwa a cikin kwakwalwar mutum ne akwai wasu neurotransmitter da su suke releasing abubuwa eh, kamar su dopamine so da zaran mutum ya tsaya yana kallon wannan batsan gaba ɗaya za ta ɓata masa kwakwalwarsa ne ba zai iya tunani da kyau ba aiki ma da wasu abubuwa duk ba zai iya ba so shi ne wannan leccan eh, gaskiya muka yi a kanta saboda yana da kyau a faɗakar da mutane kowa yana da waya yanzu kowa yana rike da wayoyi so ba wai lallai a kallon batsan kawai ba da masu kallon mata a social media da abubuwa gabaki ɗaya. kaman an lura wannan yanayi yana kara yawaita ne a tsakanin al'umma musamman matasa kenan yana lallai sosai don kaga idan mutum yana shaye-shaye za ka gani a fiskansa amma wannan babu ba za ka ganta a fiskan mutum ba ba za ka san ko yana yi ba ko baya yi wani ma mahaifi ne wani ma a wajen aiki ne wani ma a'a shi musamman ne zai zo shi makaranta saboda ya taɓa ta yara akwai wanda suke da wannan abubuwa saboda su samu kuɗi don wasu ana biyan su kuɗi irin wannan Eh, misali ta yaya ne tun da kafofin na sada zumunci da ake kira social media yawanci da su ake amfani misali akwai hanyoyi tun da yanzu gashi sun zama wani bangare na rayuwar bil'adama a wannan zamani ta yaya ne misali mutum zai wato rage ko ya hana kansa ko kuma ya hana waɗanda suke ko kubutar da waɗanda suke ƙarƙashinsa. Hmm. to yadda dai mutum zai dai ya san ya social media activities sun sai yake abubuwan da yake akan social media saboda ita social media tana da wani abu da ake kila logarithm so duk site ɗin da ka buɗe ka shiga wannan sukan yi capturing wasu abubuwa so ko kana kan social media ɗinka ne kana kallon wa'azi daga bidiyon wa'azi ya ɓace za ga za ga wannan bidiyon ko na batsa ya shigo so mutane da yawa ya kamata su san abun nan yana yana nan a cikin al'umma kuma mutane ne irin mu su suke yi mutane ne irin mu suke abubuwan nan so mm. insha Allah yara fatin da misali yanzu kaga kaman yara su ne za iya cewa su aka su ne target misali a wannan taro misali wadannan hanyoyin iyaye kamata su bi da sauran masu kula da yara ka san matsalan iyaye yanzu kowa ana daga ka samu wani dan kuɗi a kana sai ka ba ma yaron ka waya to shine matsalan ko ka basa tabulet saboda yaro a kar ya daina kuka ko kuma a'a ka basa waya saboda ita communication to a cikin wannan wayan a'a zai shiga youtube zai shiga wasu tashoshi to yana wannan din ne su kuma suna shigo da ads su dama abun da suke kenan suna targeting yara so sai suna shigo da ads cikin wannan abun wato ads shi kuma tallane ne so suna yin wannan suna yin tallan a cikin duk wani platform din da kake akai so sai dai wadda Allah ya kare ne alhamdulillah so iyaye ya kamata gaskiya su ita duba wa'annan ah, devices in yaran su a lokaci guda kuma wasu akwai bukatar ana cewa tun tunda yanzu ana maganar ICT ne hmm. ana so yaran nan su tashi da ilimin eh, eh, fasaha sadarwa misali hmm, hmm. don haka wasu suke advocating suke cewa ya kamata yaro a dinga ba su irin wannan devices ga kuma wannan hadari yaya me abin yi a wannan yanayi wannan abu mai sauki ne idan za ka ba ma yaron ka device ba lallai kai ka bashi waya ba ka saka computer a ka ya zanna duk research inda zai yi yana kana kallon sa kana kallon computer duk abun da zai yi yana nan a idon ka yake yi sannan akwai kuma wanda ake sakawa idan kuna da wifi a gida akwai wanda ake saka shi ana kiran shi bark.com shi kuma abun da zai da zaran yaron ka ya shiga tashan batsa ko wani abu immediately zai alatin ɗinka za ka gani zai screenshot ya tura maka ga inda yaron ka ke shiga so iyaye su zama alat amma idan za a bayar parenting style ne dole iyaye su zanna akan 'ya'yansu su ce musu to gashi za ka yi assignment ka yi assignment din yanzu kana gamawa ka bani wayan a kuma a zanna a kansa ya yi wannan don eh, attention span wanda ake kira eh, wanda mutum zai zanna ya focus bai wuci minti minti talatin bane kaɗai yake kaiwa to na yaro kuma baya ma kai minti guda biyar so kaga a wannan daga ya haka ya haka ko ya ga kai ba abun da yake zai kara shiga wani waje saboda ya samu inda zai ji ya kalli abubuwan wasansa da sauransu la'akari mm. akwai bukatar iyaye su taka tsantsan sosai iyaye su yi taka tsantsan sannan iyaye idan yaro suka ga yana cikin wannan halin ba wai su tsane shi ko su guje shi ko kuma a ta masa fada a psychological abu ne dole iyaye su zanna da shi yawa dama yana son tambaye ka kenan akan mm. idan aka samu kuskure yaro ya samu kansa kafin a ankara hmm. kafin a lura ya riga ya samu kansa wannan yanayi wannan mataki ya kamata su dauka ka san abun a ɓoye yake to yaro yana tsoro ya gaya ma iyayensa yana tsoro sosai da yawa suna tsoro sai su ce da kansu za su yi za su daina to amma sai lokaci ya ja su gafa kai suna ta dawa suna ta dawa to lokacin ne abun sai za su sanfa kai don wani ba zai san ma yana so ya bari ba sai lokacin da ya tashi yana so ya bar abun shine ba zai san cewa fa ya riga ya shiga abun ya zama addicted sosai ba zai iya fita ba to ina iyaye dai ta wannan ya kamata su zannar da shi su masa bayani sai sa muke faɗakar da mutane su gane abun sannan su sayar da za su yi ma yaransu. Dr. Muhammad Awal Haruna. To da alama wannan taron da aka yi an ɗora shi akan alƙibla da kuma turba zan ce a kan wato sadar da sako mai kyau domin na farko dai kamar yadda ka sani taro irin wannan wanda aka gabatar da makala yana ba da dama waɗanda suke saurare ko kuma waɗanda aka shirya makala don saboda su ga su ga mai isar da saƙon a zahiri suna kallon shi wannan yana da wani tasiri na daban don ka kalle shi ta fuskar sauran hanyoyin isar da sako ɗaya kenan na biyu a tsari irin wannan na isar da sako a zahiri ga ka ga wanda kake son ya samu sakon akwai damar ba da sako ga wanda aka kai wa sakon wato abinda ake cewa feedback kan wani irin sako ne ya zo wasu irin fahimta a kai masa menene abubuwan da suka shige duhu a cikin wannan sakon kuma ta yaya shi mai aika sako zai tabbatar ainihin niyyarsa da sakon da yake son ya aika ya ci burinsa shi kuma mai fahimta shi ma niyyarsa ta fahimta ko fahimta da ake so ya fuskanta ko ya gane da ita ya gane wannan to kaga akwai wannan damar sannan kuma wato da uku shine eh, irin wannan hanyar takan ba da dama idan akwai wasu abubuwa da suka shige duhu ko kuma yadda za a samu warware su a cikin makalar da bayanai da zai eh, gudana a wurin akan samu wato wannan damar wato abinda ake cewa benefit of experience domin shi ma wannan wani abu ne wanda wani abun idan wani ya maka bayani ta wani misali kamar yadda wasu wanda suka gabatar da makala suka ba da misalai iri-iri abun ya fi tsayawa a cikin zukatan mutane da kuma kayukansu abu ne wanda ko da ka bar nan za ka tafi da wata fahimta domin mun baya yiwuwa a ce a taro irin wannan duk abin da sakon da aka gudanar ko aka gabatar komai an karɓe shi kuma an fahimce shi sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga Mahmud ya sake dawowa a tattaunawarsa da Hafsat Rabiu Haruna, ma'aikaciyar kiwon lafiya da kuma malamai da ɗaliban da ya tuntuɓa. Sunana Hafsat Rabiu Haruna. Ni na shigo cikin ɓangaren masu haɗa taro su tsare-tsare da shirya taro a ta nan nazo dalilin da nazo saboda na fara nima tawa gidauniyar ta kula da masu bukata ta musamman yara wanda wannan cutar da ake ce mata galahanga cutar kwakwalwa take sama shine dalilin da ya sa na shigo wannan taron watanni da baya da suka shuɗe tun kafin farkon shekarar nan kawo yanzu ana ta shirye-shirye ya za a yi wa za a kawo su waye za su yi magana ya za mu kaya yaran kin ce kina da gidauniya a gidauniya ta ki me kike yi gidauniya ta ta masu bukata ta musamman ce wato special needs yara masu bukata ta musamman wanda cutar kwakwalwa ta taba kan ma kawo da cerebral palsy yan cerebral palsy da su nake yi mata masu ciki da wanda suka haife masu ciki su ne wanda suke samun wannan cuta cutar tana farawa ne idan kamar in kana da ciki ba a kula da cikin da kyau ba ko an samu akasi sai kuma bayan haihuwa ita wannan nau'ikan guda biyu ce akwai congenital cerebral palsy wanda ake samu a ciki kenan akwai acquired cerebral palsy shi shine wanda sai bayan an haife yaro shi kuma ake samu to idan an samu ita cuta ce ta kwakwalwa ka san an ce kwakwalwa da kwakwalwa ta taba matsala ta zo to shine sai ya taɓa yaran wasu ba sa iya ciyar da kansu ba sa iya yi wa kansu musu komai sai an yi musu to shine nake son in ga yadda za a samu raguwar yawaitar wannan cutar da yadda zan kawo iyayen sauki da su ma masu cikin taya za su kiyaye da abubuwan da ya kamata duk su shi ne kawai. wannan cutar kenan ana iya kare afuwar ko kamuwa da ita insha Allah shi ake cewa preventive measures hmm. shi ne hanyoyin karewa to su nake faɗakarwa nake koya masu cikin duk mataki da abubuwan da ya kamata su sai da masu ciki ne ko a mata ma gaba daya akan cusa musu wannan irin eh to mata ma suna da bukatar ilimi amma dai ita cutar da ke tana ita gaskiya ta yadda ake samun ta daga ciki ne in an haife din ne da kaɗan ne dai mafi karanci ne wanda ake samu in an haife wannan akwai din da na ce ma shine kamar in yaro ya zazzabi ko ya faɗo ko ya buge to shi ne sai ya taba mishi kwakwalwa to in kwakwalwa ta taba shi zuwa yanzu ya kuka yi ya mizanin nisan da kuka yi a aikin ku na faɗakar da mata din kuma kun fara ganin watakila sakamako misali kuna bibiya kamar monitoring abin da kuke yi kuna evaluating me kuke yi sannan wani sakamako kuke samu eh to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah gaskiya a matsayin da ake ciki yanzu muna bibiya muna ji kuma alhamdulillah muna gani saboda da yanda ba sa zuwa tunda na gaya maka primary health care centers sun guda uku ne wanda na ke ba muhimmanci wanda suke kusa na je unguwa uku kundila da tarauni so kuma suna zuwa dama antenatal ne muka mai da mahimmanci su zo da wani maganin da ake ba su folic acid to yanzu suna sha kuma suna zuwa to kuma suna cewa alhamdulillah kuma dai a haifan ma ana samun yanzu ana haifan lafiyayyu abin za a ce yana dan ana samun abin da ake so ah, sunana aslam ya adam ga makarantar andal science academy ina fahimci abubuwa daga yawa a cikin wannan taron na fahimci yadda ake cin zarafin mata yadda ake shaye-shaye yadda matasan mu suke yawan engaging a cikin shaye-shaye miyagun kwayoyi da ake yi na fahimci yadda zan kare kaina daga cikin shi ta yadda idan wani da kusa da ni ya fara zan ba shi shawara ya an ce idan kun zo tun da kamar wakilci ne za ku koro 'yan makarantar ku da in kun koma makaranta ya kika tsara koyawa abokan ajinki ko abokan makarantar ki abin da kika koya eh kamar na tsara lokacin da idan ana break ko lokacin da ba abin da za mu yi aji zan zaune da su abokan ne muna kowace irin da su zan zama irin fuya ka zan fada musu komai da abin da ya faru a ciki na san kuma za su fahimce ni ko da irin da wasa ko da gaske duk za su gane da abin da yake nufi kuma zan koyar da su ta hanyar da za su gane mahmud salman na fahimci cewa hadarin da ke ciki akwai hukunce-hukunce da shari'a musulunci ta ce yan wanda bai aure bane ba za a mashi bulala ɗari yan kai zina kenan yan kuma kaya aure za a kashe yan kai zina zancen drugs abuse maganar abubuwan shashaye shine ka je kana shaye-shaye kana yin abubuwan da baka ma sani ba sai kuma daga baya ka zo kana nadama kuma hukuncin shi shi ma da daɗi saboda duk zaka je zaka je ka mai wani abin da baka sani ba amma ka iya ka je kai zina kuma da karshe zaka za iya zuwa ma bulala ɗari da kuma ma a kashe ka kuma yana bata yana bata kwakwalwa da kuma zuciyar mutum da kuma hankali wai an ce dama kun je za ku koya wa yan ku ɗalibai ko to kai yanzu ka koma makarantar ku da za ka koya musu kan faɗi masu yanga aka faɗi muna faɗi masu yanga ake yi faɗi musu da hukuncin da da ake yi ma mutum yan yayi musamman faɗi musu yan suna yi su daina saboda inda za ka kare ba mu daɗi ba ne gaskiya. sunana abubakar tijjani abdullahi ya kuka tsara wato isar da wannan saƙon da kuka samu a wannan taro da zuwa yaran da ba ku so da su dama mu kamar yadda ya kasance kamar al'ada ta makaranta ko excursion aka je haka an aka dawo ana zaba ɗaya daga ciki wanda suka yi su zo assembly su present wani abu sannan daga baya kuma za a haɗa comprehensive report a zo a paste a notice board classes kowa ya gani so insha Allah kamar yadda aka saba yanzu muka koma koma makaranta in Allah yadda za a fito da su daga cikin yaran nan da wasu daga cikin su ko gaba ɗayan su ma za su comprehensive report haka wanda za su fito gurin assembly su bayyana wa dalibai abin da suka koya saboda sakon su ma ya je gurin su da ragowar yan uwa da suke gida wai dama a tsarin koyarwa ko akwai abubuwa maka masu nasaba da irin waɗannan abubuwan da kuke faɗakar da ɗaliban ku eh to kasan kamar yadda yanzu a cikin soldier akwai civic education kamar akwai yadda ake wayewa da yara eh, hankalinsu akan abubuwan da yake faruwa to akwai kuma sannan sabina sabina da ake dan harada wannan makarantu alhamdulillah kuma ni ma da ke malami malami a makarantar akwai lokacin da muka yi da samina haka da aka hada mana a makaranta kan child protection irin kariya da za a bawa yara da kuma irin wani abin ya faɗa gare su kuma akwai ofis da aka ware na guardians and counseling na ɗalibai wanda kowane ɗalibi ko ɗaliban ta samu matsala za ta je ta kai wannan korafin nata ko ya kai wannan korafin nasa wanda insha Allah za a samu solution a kai. kare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamarmu a birnin Kumasi. Wayo shirin ingilishi a shirinmu na kwalama daga cikin shirin yau da gobe muna tare da shahararren yan jarida hajiya hafsa kaduri ingilishi da za mu tattauna kuma akan abincin ghana kamar yadda kuka sani abincin yau mun dauko wani abinci shi ma da ake yin shi da wake wadda a nan ghana dai wasu na kiran shi gobe wasu kira shi Edwin gari wasu su kira shi yo duka dai za mu saurari yadda ake yin salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to yau wannan abincin a ghana ɗalibai a makarantu tun na jami'a har na secondary sai su ce duk abin da ke faban su lokacin da suke karatu shine abincin nan gobe mm-hmm. wato wake ne da ake sarrafawa to wannan abincin ya ake yinsa wato wannan abinci ana ce masa yoko gari yo ke gari mm. yo wato wake kenan cikin yaren ankarawa mm-hmm. gari kuma wato garin kwaki kuma wannan abincin mutanen da ake ce musu eh, aibe aibe eh aibe wasu na ce musu ewe su suke da wannan abincin to shi kuma wannan yoke garin wake da ki samu waken ki idan kin sami waken ki kamar yadda muka faɗi wancan mako za ki zauna ne ki ciccire waken saboda dattin da ke ciki ki gyaggyara waken ki cire wake mai kyau ki tsintsinta sannan ki tsince dattin da ke ciki to idan kin kare shi ki wanke waken ki dora a wuta kamar misalin kofi ɗaya ne sai ki dora a wuta amma ɗan kina so kin sa kanwa idan baki so kuma baki sa kanwa iya dai kin bar shi a wuta ya dahu sosai yayi taushi yayi taushi taushi sosai eh taushi har kamar zai narke kwarai saboda kin san wake in bai dahu da kyau ba yana sa ciki na kumburewa na'am eh shi sa shi ki bar ya taushi wasu suna sa kanwa ciki ne saboda kada ka samu watakila kumburan ciki da wani abu haka to idan ya yi taushi haka shi kuma wannan waken ana iya cinsa da abu daban-daban kin iya ki samu manjan ki aza a wuta ki soya da albasa wasu kuma ɗanyen manjan ne ba soyawa amma akwai plantain da ake ci da shi hmm. wato hausawa mu na ce masa ayaba wanda za ka iya ka soya to za ki samu jan ayabanki shi kuma idan kin tsaye ki dan wanke jiki saboda yau da kullum inda ya shiga ya binan ya binan in kin kawo sannan ki zo ki cire bawon idan kin cire bawon fatan da kike son kin yanka shi design da kike son kin yanyanka kawai sai kin yanka idan kin dora manki wani zo suna nan suna iya sa gishiri gaba ɗaya jikin plantain wasu kuma ba su sa gishiri man ki yayi zafi sai ki soya wasu na iya soya shi da manja wasu kuma na soya shi da man gyada to idan waken nan ya dahu za ki ci in kin ɗibo waken sai ki zuba masa manjan amma akwai wani manja kuma da ake ce masa zome zome nan da ki ga shi karkashin shi baki ne suna soyawa kai shin shi daban ne to sai a ɗiba wasu da ƙasa eh wasu suna cewa suna son shishin don yana da daɗi yana da daɗi yana da dandano mai daɗi she su zuba cikin yau idan sun zuba shi a kawo shi plantain nan a zuba a ci wasu kuma gari shi a barbada ɗan gari domin idan ka ci a ɗan rike maka ciki wani lokaci mm. to kin ga din nan ma za kai ka ci shi da abu daban-daban in ba zuba ma ba kin ga kaman kwanaki da na ce da kunu shi din nan za ki iya ki sai da kununki ki sai yonki da manjanki ki hada ki ci kaman miya kenan wasu ma suna bar a zuba musu wannan tankon kan yo a ci da kunu mhm. ko shinkafa ne ma kike so kin ya kici da shi ko banku ne wani abincin gane daban kin ya kici da shi shi yasa yamma ana iya ce abinci daban don shi ma lafiya ne protein ne kamar nama yake hmm. kin gani aikin da nama zai baki haka shi ma eh, waken zai baki hmm. sannan shi wa'ancan su shinkafa eh, abincin gina jiki ne hmm. carbohydrate ne kin gani shi yasa kin yi balance diet ki kin samu kin ci yau. Mm, eh. wasu kuma yawanci waken ana yin shi kaman miya haka nan ne shi waken nan kuma bancin kin dafa shi kina iya ki yi kamar stewin ki kin yanka dan manjan ki kin dora wuta kin yanyanka albasan ki kin zuba a ciki kin yanyanka tumatirin ki kin zuba a ciki kin markada dan atarugun ki kin zuba a ciki idan ya soma soyuwa wani sa'in wasu ma na dan yanyanka kifi su zuba a ciki shi waken da kika dafa sheki zuba a ciki sheki hada to kin ga ya zama kamar wani stew kuma ko wani dage-dage da za eh, ka iya cin kowane abinci kuma da shi wake daya daya shi wake daya daya na aka sarrafa shi daban-daban da za ki iya cin abinci da shi in san wannan waken ma akwai kabilunmu wato iyayenmu yarbawa suna yin miya da shi amma shi suna dafawa ne har ya narke har ya narke kwata kwata kwata kwata kwata kwata wasu kuma suna markadawa ne shin ga in an nika a dora wuta a yi eh, miya da shi siyu da shi suna ce masa gbagiri shi ma ana ci da abinci na gode kwarai hajiya hafsa kadin english kenan muka tattauna da ita akan shirin nan na kwalamani da na gabatar hawa abdulkarim yau kwaniya. A masu saurare a muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa zahra aminu fage sai kuma julie lavis gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce taku aminu buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ke sallama da ku a kasance lafiya.